wanda ya dace da goma ga watan bakwai dubu biyu da ishirin da shidda lokacin insha Allah a zahar sha biyu da minti goma sha takwas la'asar kuma uku da rabi da minti takwas magariba karfe wato shida da rabi da minti bakwai isha'i kuma karfe takwas saura minti biyar alfijir kuma karfe wato biyar saura ishirin da tara fitowar rana kuma karfe shida saura minti goma sha ɗaya أشكين كراتمنا لتافهم بلوغ المرام الحافظ بن حجر الأسقلاني رحمه الله منا تكين كتاب النكاح أباب وتعشرة النساء أدرس مودا مكا قبات النبايا أكو حديث دا مكا صلتا عند wani ɗan ya tunatar da mu cewa mun tsallaka wannan hadisin shine hadisin ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhuma ce ƙwala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da micin Allah su tabbata a gare shi yace law anna ahadakum da a ce ɗayanku idan arada an yi atiya ahlahu idan ya yi nufin zuwa ga iyalinsa wajen saduwa ƙala sai ya ce bismillah allahumma na shaitana wa jannibi shaitana ma razaqtana da sunan Allah zan aikata wannan aikin kuma ya Allah ina roƙonka shine allahumma na shaitana ya Allah ka nisantar da shaitan daga baranmu ka nisantar da mu daga shaidan bai shaifana min mara zaktana sannan ka nisantar da shaidan daga abin da wato ka arzuta mu Wajen wa bai shaifana mara zaktana Allah ka nisantar da shaidan daga abin da ka zaka bamu na arziki na zuri'a kenan idan mutum ya faɗi wannan addu'ar fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun wato shi lamarin idan Allah ya kaddara wato ɗa a tsakaninsu a irin wannan haɗuwa da aka ambaci sunan Allah fi zalika a cikin wannan haɗuwar nasu lam ya durrahu shaitanu abada har abada shaidan ba zai cutar da shi ba Shaiɗan ba zai tasiri akan shi ba muttafaqun alai wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi da wasu daga cikin malamai ashabu sunan wannan wato hadisi ne wanda yake yana da matukar muhimmanci kamar sauran hadisai amma wannan abin da yasa na faɗi haka saboda da yawa ana gafala wani maza ka ga ya yi aure shekarunsa nawa yana da 'ya'ya nawa amma bai san ana wata addu'a ba yayin da mutum zai tare da iyali wani kuma ya sani amma sai ya shagaltu da wani abu wato shi sha'awarsa yake dubawa ba wai ya ba yana da nufi a cikin wannan saduwan ba sai ka ga sha'awarsa yake tunawa bai ambaci sunan Allah ba ita bata ambaci sunan Allah ba to duk lokacin da ba ambaci sunan Allah ba yayin da mutum zai tare da iyalansa shaidan zai zo ya hadu da su shi ma zai tare mm-hmm. tare da shi suke tarewa da iyalin yadda shi yake gamsuwa haka shaidan din yake gamsuwa sai wannan haɗuwan da shaidan ya shiga ɗin sai ya tasiri wato akan ɗan sai kaga yaro ya zama shaiɗani-shaiɗani, ya zama bayyaji sai ka zo kana cewa wannan yaron bayyaji shi bai gaje ka ba a'a kai ne kana da gudunmawa kai ma kuma yana daga abin da zai taimaka ga wannan ɗin matar da kuke tare ita mata sani ita mata yi wannan addu'a bismillah الله اللهم جنبنا wa وجنب الشيطان ما رزقتنا ko kuma in ta gaza a tare sai ta tunatar da kai ma kai ma din sai ku yi addu'a kaga taimakon Allah yana tare da ku idan kuka yi addu'a amma kai hankalinka na wani waje wani ma yana kallon fina-finai ne na sha'awar sha'awansa sai an ga finafinai finai na tsalaici sannan ma tukun mutum zai ce to yanzu zai motsa to kaga a lokacin nan babu ambaton Allah kuma an gayyato shaidan shi baka gayyace shi ba ma yana zuwa balle kuma ka kai masa goron gayyata to kaga zai zo da karfin sa ya ga cewa kai abokin sa ne abokin zaman sa ne to ambaton sunan Allah shine shamaki tsakanin wato mutum da shaidan a dukkan halaye shi yasa duk wani motsi da musulmi zai yi akwai addu'o'i da aka karanta ba wai addu'a ko zikiri ba sai lokacin da ka je ka zauna bari in yi azkar ba a'a akwai azkarin da aka kayyade musu lokuta amma akwai azkar sakakku kuma wanda ba su da lokaci ko da wanda aka kayyade musu lokacin da mutum yake kulawa to sai ka ga mutum ya ambaci Allah a lokutan sa masu yawa idan za ka tashi daga bacci akwai azkar in za ka shiga bayan gida in za ka fita in za ka sa riga in za ka cire in za ka ci abinci in za ka hau abin hawa in za ka shiga kasuwa in za ka shiga masallaci duk wannan akwai azkar da za ka yi in ka ga wani Allah ya jarrabe shi da wata musiba in ka ji rasuwar wani in ka ga gawa kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan zikiri ne alladhina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga abun ni'ima kana alhamdulillah to wa'annan lafuzza suna tare da kai kullum to shedan ba zai samu karfi a kanka ba anan kace wa jannabi shaytana ma razaqtana Allah ka nisantar da shedan wato eh, daga abin da ka arzuta mu A ashe kenan da arziki ne arzikin an ce yanzu Allah ya bani arziki sai mutum tunanin sai je ga kuɗi a arziki wato ma'ana ce mai faɗi in kuɗi ne za a ce kuɗi amma an ce Allah ya baka arziki Allah ya arzuta ka aka sake to lafiya arziki ne an ce kowar jiki idan mutum bai da lafiya in akwai kudin ma me zai yi kudin ba zai yi tasiri ba ka gani saboda haka eh, abin nan lafiyan jiki arziki ne kwanciyar hankali ma arziki ne sannan kuma wato mutum ya zamanto yana da wato amfani ga mutane shi ma arziki ne kyakkyawar mu'amala arziki ne wani zaka ga ba zai iya kyakkyawar mu'amala da mutane ba wani ba zai yi iya yi alkhairi ga mutane ba mm. amma kuma Allah ya bashi to kaga arzikin suna da yawa sannan iyali ka samu mace saliha arziki ne ka samu gida ya mai yalwa arziki ne ka samu abun hawa wanda ba rikici mm. shi ma arziki ne ko keke kake hawa in ka ce ya dinga sinkewa kana hadawa kaga hannunka da riganka sun yi datti <laughs> kaga akwai matsala to arziki yana da faɗi saboda haka mutum ya dinga roƙon Allah ya bashi arziki to a nan ɗa yana cikin arziki hmm. sai kace wajen nabi shaitana ma razaqatana to wannan na ɗa ne in kuma mutum eh, zai nemi iyali ne iyalin kanta da zaka nema na aure ita ma akwai addu'o'in da zaka yi Allah ya baka hmm. saliha ta iyali saboda muhimmancin wannan ne rabbi habli min as-salihin hmm. ko kuma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama kaga ana roƙon Allah ya bada zuri'a tayyiba iyalin ne ƴaƴan ne idan Allah ya baka salihan ƴaƴa ka huta hmm. za su zama suna da tausayi gare ka in ka umarni za su bi ka ba su inga jawo maka rigima ba an ce eh, kuka ko mai jawa uwa jifa ko to ƴaƴan kuka to sai ka ga mutum san Allah ya sa suna da natsuwa Allah ya azurta shi da ƴaƴa salihai to ba da matsala in sun fita alkhairi za su kawo in an ga an yi wani abu ma in an gan su a wani sace a wannan yaran gidan wani ne su ba halin su bane to amma in wanda ba wannan din bane fa wanda ba yi azkarar Allah ba na shaytana ba kawai ba an je an kawo yaro ya zo duniya sai kaga yaro tun yana jariri yana hararan baban in ya zare baban idon sai ma ka hura zai rinte to sai ka ga yaro ya tashi da wani hali kuma bayan an haihu din ma a dinga yin addu'a kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam ya karantar ana wa yara addu'a na Allah ya kare su daga sharrin shaidan wannan kenan annabi alaihi salatu wassalam ya bayyana mana ladabi yayin da mutum zai tare da iyalansa kaga kenan tarewa ibada ce eh, eh, wato kana neman zuri'a ne hmm. kamar yadda Allah madaukaki ke cewa nisa'ukum harsun lakum fa'atu harsakum anna tun sai ce wa qaddimu li anfusikum hmm. to mutum ya gabatar da ambaton Allah kafin wannan aikin kuma wato ambaton Allah a wannan lokacin mutum eh, idan bai iya ambaton Allah ba kafin nan in ya fara yana iya ambaton Allah a cikin yi din ko a zuciyarsa don shaidan din ya nisance su in har yana tare da su a wannan lokacin ba makawa in dai ba ambaton Allah shaidan yana tare da su amma ambaci Allah sai kau daga wannan wajen shi yasa yana da muhimmanci a yi addu'a shi yasa wannan mina abin wannan gatimar maryam mm. imratu imran tana neman lokacin da take addu'a Allah ya bata zuri'a tayyiba tana cewa wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim ya Allah ni ina ne wato addu'a ina neman kariyarka mm. ga ita da zuri'arta ka kare su daga shaidan abin jifa mm. to sai Allah ya karbi wannan sai ya bata wato ya bata Maryam kuma Maryam kuma ta fi Annabi Isa alaihi salam wanda dukkan su masu albarka ne mm-hmm. to dalili na neman kariya daga shaidan malamai suka ce asbab din suna da yawa mm. akwai asbab na zahiri akwai kuma asbab na ma'anawi wanda ba zahiri ake gani ba kamar yanzu idan mutum yana addu'a Allah ya kare zuri'arsa daga shaidan wannan asbab ne wato na ma'anawi kana addu'a Allah ya kare su kuma hakan nan ana son mutum ya nemi kariya ga ‘ya'yansa bayan ma zo duniya daga duk wani abin da yake na zahiri kana musu addu'a kuma kana neman ka kare su kana kiyaye su daga abin da bai dace ba kuma yawanci kamar yadda muka faɗa halin da mutum yake shiga yana tare da ambaton Allah to mu dinga kiyaye wannan ambaton Allah din na wayannan munasabat na wannan yanayi da muke shiga don mutum ya shiga cikin faɗin Allah subhana wa dhakirin Allah katiran wa dhakirat masu ambaton Allah mai yawa cikin maza da kuma masu ambaton Allah ambaton mai yawa cikin mata Allah yana so mu ambace shi a dukkan halaye wato a dukkan yanayi da mutum zai shiga kansa shi yasa Allah ya ce fadkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun kuma hadithul qudsi annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukake ce man zakarani fi nafsihi zakartuhu bi nafsihi wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum wanda ya ambace ni cikin wato zuciyarsa kansa shi kadai Allah ya ce zan ambace shi cikin zatina wanda ya ambace ni cikin jama'a kuma zan ambace cikin jama'ar da sun fita shi mm. sune mala'iku saboda haka kuma neman kariya babu kamar mutum ya yi lafuzza na addu'a da annabi ya koyar kamar wannan addu'a eh, da kuma eh, nema wa ‘ya'ya addu'a na Allah ya kare su mm. eh, za ka ce wa ɗanka a wizu ka bi kalimatin lahita mati min kulli shaitan wa hama min kulli ainihin lama ko kai kanka za ka yi wa kanka a wuzu bi kalimatin lahita mati min kulli shaitan wa hama min kulli ainihin lama da makamantansu addu'o'i na tahsinat wato na kare kai to wannan su ne abin da ake bukata ba kare kai da abubuwan da shari'a bata koyar ba yau in an ce kare kai mutane sai wani ya ce ya je ya sha maganin bindiga mm. maganin kunama maganin maciji maganin eh, kibiya maganin faduwa daga mota wani sai ga mm. ganshi da wani kambu a wani guru wani wane ne wani a cikin hula wani a cikin mota kar mota ta faɗi wani a cikin gida za a je abin ne kar barawo ya shiga wannan duka hanyoyi ne na shaidan ba na Allah ba Allah a tsarin da Allah ya yi wajen neman kariya shine a koma gare shi duk lokacin da kaga abu yana firgitar da kai ka koma ga Allah hmm. kai azkar wannan shine abin da ake nema amma idan abu ne wanda yake ga zahiri gashi kana gani don idan muka ce duk lokacin da ana bayanin irin wannan na cewa yayin da muna neman kariya mu nemi kariya daga Allah da addu'o'i da annabi ya koyar da abin da aka shar'anta sai ka ga wasu don fusgar da hankalin jama'a sai a ce to ai ambaton Allah ko ka neman kariya ai yanzu eh, za ka yi wani abu na ka neman kariya ba daga Allah ba kuma eh, wannan ne shi ma laifi ne misali a ce hmm. ai in barawo ya zo maka za ka kira folis. a nan ai ba Allah ka kira ba folis ka kira hmm. to kaga wannan barawo ya zo ka gan shi ai hmm. amma a lokacin da barawo bai zo ba mm. Allah shi ya san barawon akwai shi ko babu shi ko zai zo ko ba zai zo ba mm. zaka ce Allah ka kare ni kar barawo ya zo kofan gidana mm. ko kar barawo ya tare ni a hanya shi yasa annabi ya koya mana addu'a in kana tafiya ma kana tsoron wani abu zaka ce Allahumma inni aj'aluka fi nuhurihim wa a'udhuka min shururihim ko Allahumma finihim bima shi'ta wa'annan addu'o'i na neman kariya mutum yana yi baka san akwai abun ko babu amma Allah ya sani ko akwai idan ka addu'a Allah zai kare ka amma abu wanda yake hissi na zahiri ya zo babu wani malami wanda zai karantar da mutum da gaskiya da zai ce waɗannan laifi ne misali yanzu ana sanyi ba muna sa rigar sanyi ba don kar eh, mm. mu ji sanyi mm. ko ana ruwa sai ka ɗauki mm. eh, lema umbrella ka buɗe kana kare kanka don kaga ruwan yana sauka ne Eh? amma yanzu zaka dauki umbrella kace kana kare kanka daga bala'i daga sama tunda musiba daga sama take saukowa bari in kare kaina da umbrella zai yi mm-hmm. ashe Allah shi ya san akwai abin ko babu shi mm-hmm. in ya akwai shi yaushe zai zo shi ya sani mm-hmm. to shi da ya sani din ka neman kariyan a wajen shi kuma wannan shine tabi'ar aikin annabawa da salihan bayan Allah yayin da suka ga wani abu na tsoratarwa suna komawa ga Allah ne kadai ba ba wani abu daban ba sannan kuma an ambaton Allah a irin wannan lokacin wato sunna ce mustahabbi ba za a ce farilla ne wajibi ba amma eh, yana kan zama dalili na samun kariya ga kai kanka kaɗin da zuri'arka kuma wannan ya nuna ɗan adam kullum shaidan yana dakunsa yana jiransa yana neman wato fursa yana neman wata dama da zai cimma ɗan adam shi yasa kullum ake son mu dinga azkar don in ka na zaune haka gumdin shaɗan wani lokaci zai dinga fusganka ya dinga hura ka ya dinga ingiza ka <clears throat> in bai samu kanka a wasu lokutan da yake so ba to ba zai ce shi ya gaji wannan ya fi ƙarfi na bari in kyale shi ba a ko da bai same ka a kwana tara ba zai ce na goma nan ko zan same shi kuma duk wani abu da bai kai ya kawo ba zai iya neman kawo maka cikas ta wannan wajen amma idan muka yawaita ambaton Allah to bi idinillah za mu yi nasara akan shi Allah ya ba mu kariya daga gare shi mun karanta waɗannan hadisai wato da suke bayani kamar hadisin wannan juzama binti wahabin mun karanta ta halarci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana so ya hana ghila sai ga romawa da farisawa suna yi kuma wato ba zai baya cutar da su sai kuma ka tambaye shi akan azul sai shi wannan shine wa'dul khafi sai hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wanda yake cewa yana da wata baiwa yana yin azulu da ita sai Annabi alayhi salatu wa Salam ya ce idan Allah ya so ya halitta ba za ka iya sarrafa shi ba da hadisin Jabir kunna na'zilu wal qur'an yanzil to wa'annan hadisan a farko dai mun yi magana akan mecece al-ghila al-ghila ita ce mutum ya tare da iyalinsa a lokacin da take shayarwa abin da ya sa aka ambaci haka saboda ana cewa idan mace ta yi juna lokacin da take shayarwa to nonon zai canza wanda zai zamanto kamar cutarwa ne ga jaririn da yake waje har zai iya kashe shi to amma wannan abu ne wanda yake nadir ba shi ya fi yawa ba yakan faru wani lokacin to amma ba shi ne ya fi yawa ba abin da ya sa malamai masana suna bayanin cewa wato aljanin ya sami dore za a hu kullahu min ummi yaro jariri cikin gyatumarsa wato abincinsa duk yana samu daga gyatuman ne lokacin da shi ya sa mace in tana shayarwa ba ta yin ciki saboda tana gina ɗan da yake waje ne to amma lokacin da ciki ya zauna kuma nononta ta ɗin zai tsinke ya zamanto ba da amfani da zai bayar saboda amfanin da da ba ciki zai fito eh, a shayar da jaririn to yanzu saboda ɗan da ke ciki ɗin ana gina jikinsa da abin da da a waje zai zama nono to yanzu ya zama na gina jikin ɗa kamar yadda idan ba ta da ciki haila zai zo in ta samu juna hailan yakan tsaya saboda abin da zai zama hailan yanzu an juya shi ya zama shine kayan da ake gina jikin jaririn to shi yasa wato ana gina jikin ɗan ne da irin abin da wato yake samu da daga jatumarsa to shine idan hakan ya faru na cewa dalilin cikin wato nonon ya zamanto bai kawo amfani har yakan canza to yakan zama ɗan ya zo ya yi tasiri da shi to wannan tasirantuwa ɗin shine wato rila ɗin to annabi alayhi salatu wasalam da ya so ya hana amma ya zo ya bari saboda ga wasu suna yi bai cutar da su ba sai kuma eh, al’imam ibn al-qayyim rahimahullah a cikin littafinsa wato miftahu darus sa'ada yake cewa akan gaila ɗin wahuwa shi shine wat'ul mar'ati iza kanat turdi wato idan mace tana shayarwa a tare da ita shi ne wato gaila ɗin, wannan yayi kama da wato gaila da ake yi hmm. na laraba mun ce suna kashe yaransu suna ƙanana kada su girma su zamanto musu matsala to wannan ɗin shi shi ma wato kamar haka ne amma wannan ba bai da haramci na wancan wannan ba haramun bane mutum yana yayi matukar an ga cewa ba cutarwa ga ɗan in kuma hakan ya faru don wasu suna samuwa mm. yayin da aka gano cewa mace tana shayarwa sai kuma ga ciki ya zo to ba cikin za a je a zubar ba a'a shi wannan da yake wajen yanzu a nema masa badal na abincin mm. wato wani canjin abinci madadin nonon masa. don sai a kula da shi shi kuma wancan na cikin ya rayu da abin da zai samu na nonon shi na waje kuma a tanada masa abin da zai yi wanda mun ambata a wancan lokacin wasu daga ciki to sai kuma zuwa gaba in suna ganin cewa wato mace tana samun juna a halin da kuma tana shayarwa to kaga kenan ya zama tsakanin barata hmm. wasu matan haka ne amma wasu mata matukar suna shayarwa ba sa samun juna har sai sun yaye sun fara al'ada sannan kuma ciki ya zauna hmm. wa'ancan ba su da matsala hmm. wanda aka gano cewa akwai wannan matsala shikenan sai a a dau mataki na ko azulu din ko wani abu mai kama da shi wato domin sa rata don shi na wajen ya samu amfani da yake so kuma uh, wannan yana daga cikin wato sa rata uh, wato ba za mu ce ƙayyade iyali ba ƙayyadewa shine yankawa adadi kaza in na samu kaza yara biyu sun isa yara uku sun isa ko hudu sun isa wannan shine uh, tahdidun nasl kenan an ƙayyade to ba ƙayyadewa a wannan din rata za a sa hmm. wanda ake cewa child space to za a sa ratan ne ya zamanto shi wanda aka haife shi ya samu kulawa mai kyau kuma in ana so ya samu kulawa mai kyau to kada mace ta yi saurin yaye ɗanta hmm. matukar yana shan nono matukar ba ta samun juna hmm. to lokacin da ta ce ta yi kasala na shayarwa to ba mamaki ciki ya shigo kuma wannan ɗin al'amurin nisbi ne ba za a ce mutlakan mata duka haka ne ba wanda tajriba da yau da kullum ya nuna cewa gaskiya akwai bambance-bambance a tsakaninsu Allah ya datar da mu masu an sauran shirin fata mutunci da na gidan gero tare da fi sassan gidan lokaci da ta samu kwabuwa ku yi tambaya kudin ka tambahu ba malam nan gudun namu su ne sufuri bakwai bakwai shida bakwai shida bakwai bakwai sifili hudu a kuma sifili tara ɗaya shida biyar biyu takwas biyu biyar hudu sifili sannan kuma akwai sifili tara sifili uku shida takwas ɗaya biyu bakwai bakwai tara Wadan allon an kira aiko kar a nutsaci rediyo sau na malai samun gidan bayan akwai faɗakarwa kana so ka ɗau kira masu kira su yi haƙuri kaɗan wannan faɗakarwa wani ɗan uwa ne ya tunatar wato game da wayar hannu da muke amfani musamman ga yara kanana da yawa yau wani dalili ne ya sa wato aka yi wannan tunatarwa kuma wani ɗan waya tura min na saurari bayanin wanda akwai buƙatar iyaye da kuma yayu duk dai wanda yake da yaro a gaban shi to ya kula da wannan amana abin da ya faru yara suna daukan waya wasu suna saya da kudinsu wasu Allah ya kiyaye sata masu ke yi yau ba abin da yake da wato farin jini na sata irin waya kaga mutum baka yi tsammani ba sai kaga barawon waya ne hmm. to abin da ya faru shine an ga wani yara ne suna kallon wannan fim na tsaraici a cikin waya sai aka zo aka kama ina suka samu wannan ana fada ana nema a hukunta shi wanda ya samu wato aka samu abin a wayansa sai ya ce ai suma suma nan duk wanda yake da waya cikinsu mm. yana da irin wannan fina-finai na tsiraici mm. sai aka karba aka duba da aka kunna aka bude wajen bidiyo za a zai kawo maka hotuna na bidiyo ba mm. to da ya ka hotunan bidiyo din duk hotunan fuskokin malamai masu wa'azi ne ashe fuskan malami mai wa'azin wato bai wuce wa'azin ka ji minti biyu ba ko uku mm-hmm. sai gaban shi ne fim ɗin tsiraicin wannan kuma su waye suke musu masu tura fina-finai masu tura waƙoƙi wanda suna da wannan business center suke cewa ko menene mm-hmm. suna da kwamfutan su a cikin mm-hmm. akwati akwati na karfe ko shaguna suna zuwa naira ɗari ɗari biyu suna tura fina-finai kawai yaro zai je da waya ya je da kudinsa ya ce a tura masa fim kaza sai a karba a danna a tura masa sai ya zo ya tara yara ƙanana ko ya tara sa'anninsa yadda wani lokaci in lokacin buga kwallo ne za ka ga yara sun taru suna kallon ball to suna taruwa suna kallon wannan fina-finai na tsiraicin to yau da gobe kuma a kallace-kallace da suke dinnan ka ga dai shi wannan wanda nace suna mm-hmm. sa karatu wato suna yi ne don bar da sawu ta yi mutum ko wani malaminsa ko wani yayansa ko iyayensa suka tuhume shi ko suka karbi wayan su ga cewa su me yake kallo suna budewa za su ga karatu ne hmm. an na bidiyo malami ne yake wa'azi hmm. shi kenan sai a kashe a to wannan ai wa'azi ne hmm. to da za a tura gaba to sai a ga abin da ba a son gani to kaga anan musiba za ta yi yawa to dalilin kallon wannan kuma ya yawa wato yaro zai nemi ya kwatanta ya aikata a kowanda yake gaya min ƙannensa yara ƙanana ne ba su wuce shekara uku ba zuwa hudu sai gashi yaro da yarinya sun zo sun tube karkashin tebur suna haduwa su suna yin abin kamar wasa to amma da aka matsa musu wannan aina suka ga ana yin wannan sai suka ce sun gani ne a ɗakin yayansu lokacin da yake kallo su ma suna kallo to wani kuma iyaye ne suke kallo tare da yayansu wani yana ɗaki ya ɗauka ɗansa ko yarsa tana bacci shi ya buɗe yana kallo a bidiyonsa ko a menenensa su kuma suna kallo to yawan kalle-kalle ɗin zai sa mutum ya yi tunanin kwatantawa shi yasa ake samu kaga rafin ya yi yawa fyaɗe ya yi yawa cikin al'umma me yasa yaron da bai kai manzilin balaga ba za ka ga ya san abubuwan da babansa ma bai sani ba hmm. yarinya karama ita tana kallon gyatumar ta maka ba ta san komai ita gyatumar tana ganin ta yarinya ta ba ta san komai ba ita kuma kamar ta koya gyatumar ta din ilimi ta wannan bangaren wannan sa ya kai a wasu kasashe a nan din ma wasu din ba za a rasa irin su ba hmm. wanda mun ji akwai su din wasu ma sun zo gabanmu sai ka ga abun yakan iya faruwa zinace-zinace zai kai hatta a cikin family ana yi tsakanin yaya da kanwarsa ko ya da kaninta ko mahaifi ma da 'ya'yansa ko kuma ɗa da gyatumarsa kaga dai abu ya kai inda ya kai wanda da muna jin a turawa ake yin wannan abin na taba bada misalin yaron da ya zo yana sa abin kwaya na sa bacci a mm. shayin gyatumarsa mahaifinsa ya rasu yana sa kwayan mm. gyatuma tana bacci zai zo ya sadu da ita har gyatuma ta samu juna yanayin jikinta yana canzawa ta ji asibiti ana auna ta sai aka ce mata barka me barka aka ce kina da juna ta ce yaushe miji ina ya rasu tukun za a ce ina da juna yau shekara kaza ba ni da miji to ke da wa ne kuka zauna ni da ɗana ne a gidan to me yake faruwa ga dai yanzu wannan juna ne an gwada kuma junan ne sai aka dinga tambayanta me yake faruwa ai ne yake kaza yake kaza kuma tana bacci Shi ne aka nuna mata cewa lokacin da ya kawo mata shayin ta aike shi wani abu sai ta zubar da shayin ta nuna kamar ta sha tunda ta san bayan shayin bacci take yi sai ta kwanta kamar tana baccin da ta kwanta kamar tana bacci sai yaro ya zo ya fara buɗe ta a nan ta tashi ashe ɗanta ne ba ta ciki me yasa yana wannan kalle-kallen ya kasa hakura to wa'annan masu tura fina-finai a yi musu nasiha su ji tsoron Allah in yaro ne ya zo kai ko babba ne in ka tura masa fim na tsaraici kai ka sani kai makana cikin wannan la'ana din kai makana da zunubi irin na wanda ya yi irin na wanda ya tura irin na wanda ya gani kai kuma ka ɗauka wannan kuɗin da ka samu ta wannan turawan haramun ne don kana yaɗa barna ne da zina hibbuna an tashi shafi fil na amanu yada alfashe da cikin jama'a akwai uban da yana gida ƴan'ansa mata ne kawai sai ji suna kyalkyale da dariya dare kuma ya yi dare da ya ce shi ya leka irin wannan fim ɗin suke kallo kaga irin wannan zai sa su zo suna yin wasu abubuwa wanda ƙarshe zai gajiyar da tunaninka kenan na farko waɗanda suke sa irin waɗannan fina-finai wuraren da suke turawa a ɗauki mataki a kansu ko a faɗakar da su ko a yi musu nasiha ko a yi musu wani ƙaidi na ban da tura waɗannan fina-finan wanda kuma shi yana ganin ya kai zai iya yi da kansa ko ya yi downloading da abun ya lalacin ya kai lalaci malam mutum zai yi lalata da mace zai ɗauka da bidiyo hmm. Ka ji kwanan nan eh, abin da ake faɗa wanda ya yi lalata da ita ya ɗauke ta da bidiyo sai da ta zo za ta yi aure sai ta ya tura mata A wanda su maza ne subhanallah luwaɗi suke yi kuma suna ɗaukar kansu da bidiyo har suna tura wa youtube ana biyan su kuɗi duk wannan ɓarnan suna ta yaɗuwa ashe akwai buƙatar faɗakarwa wanda bai shiga ba to Allah ya kiyaye wanda ya shiga ya fito daga ciki iyaye kuma su kula kar a bar yaron da bai kai ya rike waya ba kar a bar shi ya rike waya waya bukata ce za ta sa a rike ba abun kwalliya bane ba ado bane wanda ya kai ya rike waya a dinga tsawatar da shi kada a sakar masa ya yi duk abin da yake so ya shiga duk inda yake so ba alkhairi bane saboda haka mu mun ji kurakuran kuma mun faɗakar Allah ya samun sauke nauyin da ke kanmu kuma an kunne ya ji in ya yi aiki to Allah ya samun yi aiki barakallah masoro babu yanzu insha Allah bakwai sifili sifili bakwai sifili eh, takwas shida bakwai shida bakwai bakwai sifili assalamu alaikum ba ma jinki kwata-kwata kowa ma jinka ko kai za ka daga murya malama gaskiya ba ma jinki ki saki akwai saki bugowa salamu alaikum yawwa wa alaikum salam bismillah lafiya kalau Allah ya biya miki Allah ya yi

ya samu raka a biyu na ƙarshe in ya tashi ya zai yi limamin ya kabili mai bana to to to ya zo kuma shi na bayan ya zai yi malam shi shi ne tambaya malam shi ma kabilin zai yi ha shi kabili ya yi tare da imam in kabili ne ba za ka tashi ba sai ka tare da imam don sai ya yi sallama za ka tashi ka kawo sallanka eh. in ba addini sai ya yi sallama za ka yi ta in ka kawo ƙarshen sallanka in ka yi sallama kai ma sai ka alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. شفاه الله الله يبات العافية السلام عليكم مريم بايا في حرز بايا في كفا يعني. وعليكم السلام مريم نايك بايا في إيها كل يوم eh ba ma jin ki ne to ah, za ka iya ji kusa daga nan juna jin to shi ke ki dan saurara mu gani zan bari mu insha Allah mallan ya tashi sai mu yi magana da ki insha Allah dan saurara kin ji amin mallan amin amin amin amin assalamu alaikum Bismillah. Marhaba. Na gajiya, ne tambayin ki? Dama ina so malam ya Saniya a addu'a an kama gani na ne wallahi. Ah. A saniya a addu'a kuma an akwai wani addu'a a bani mai taya shi da shi. Madalla, sannu. Assalamu alaikum. Malam akwai ɗan damuwa kaɗan. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Ina ta kuma nan. Na ina daɗin wannan Allah biya ku Allah sa ku ma gida lafiya. Amin shukran. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yawa, ina kore da kore gaya, mo da gaya, mo mushiginoga ya tammaso moda hmm. adiya wade tadiyo ga gamdu min ba wati bakku banna gamdu min ba na ni la ya fallo mulinya sunna musamma kasuro karabo kidu ko wasu ke mara ni lawo azu karabo kidu ko tama be bisina ba da san sunna mashigi ngai ni ngai hatu do kin dai ngai ga kin dai ngai ar ba ko indo benna ngala insha Allah ma sha Allah kiliwa ki hotel ma barakallah assalamu alaikum ga malam ga wata tambaya ce malam wanda ya samu sallan juma'a raka daya idan zai zai cika yana karatun zai ko zai asirce sallar juma'a sallan juma'a kuma daga baya ma ya yi addu'a kan mukalla Allah ya sa hana assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah bismillah Ina eh, kwana malam. Wala lafiya. Dan Allah malam muna neman addu'a. Na'am. To Allah ya biya mana. Barakallah. Yaran kuma Allah Amin. Amin ya rabu. السلام عليكم بسم الله ما شاء الله وانا نعم نعم gaskiya mata da yawa suna lalacewa a kan wannan kawai ko ta wani hanyar za su ne ko kuma ko wata kuma ko ta sati kowane sati sai ta je aure kuma sai ta yi hanko kuma ba ta da sana'a kuma iyayen da ba za su bada ba eh, a yi jan hankali tun da bai zama dole ba ya kamata an zai yi ma da yana ma ba za da yana ba ma a yi jan hankali kowa su za su hakura su kenan. na'am anko anko mm, masha Allah mun gode mana mm. dole sai anko kuma ba kuɗi kuma kowane sati sai ya ankon a karma kai assalamu alaikum lafiya karo bismillah Namu yayan mu ne su Na? Yayan mu ne su kuma zan tseren ce da uwar shi. Eh. Ina yana so ne da

ki gaya musu ki gaya mishi shi yayi tambayan ah, tambayan Assalamu Malam ya da shi ne Malam a ah, daga cikin ladduban ranakun Juma'a akwai sanda imam sun yana kuduba akan so kowa ya shiru ba tare da ya magana ba na to to malam mu kuma yan arziki ne to menene hukuncin maganganun da muke dangane da gyara mutum wasu sauransa ko wajen ababen hawansa da makamantan haka to wannan hukuncin mu ya sauka a kanmu ne a matsayin wani na yan arziki masu kula da Na. Shi ne tambayar da muke da to kaɗan saurara

wa alaikum salam bismillah lafiya kalau alhamdulillah tafiya na shi ina Allah wani addu'o'i ne kamata ne ta kaba ta rinka yi zuwa ga mamacin sannan wani addu'o'i ne kamata ta rike da ƴaƴan da neman tsiriya shi ne da Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malamai barkan ku da lafiya. Barka da Hello? Na'am, bismillah. Yawwa, ina da tambaya. No, bismillah. Eh, misali suna tare da matan To tana bata mishi sai yake a cikin bakin yake shi gida na sauki. to amma kuma bai ba ta takarda ba shi ne na so na yi tambaya sakin ya tabbata ko kuma dai akwai gyara a ciki. Na'am. Ya ta ne ke magana daga layin kuruwarta. To masha Allah. Hmm. na farko dai addu'o'i suke nema da wacce aka kama musu yan uwa kusan su biyu ne mm. da masu damuwa da neman shirya da yaya sai wanda yake tambaya kan cewa azkar din da ake yi mm. na shiga bayan gida ko shiga masallaci ko shiga kasuwa shin koyaushe ne zai faɗa in zai shiga kasuwa ko in zai shiga bayan gida? Eh zan baka ansa ne akan wato na masallaci eh, da aka tambaye Sheikh bin Baz rahimahullah akan shin idan mutum ya shiga masallaci ya tahiyatul masjidi ya zauna sai ya fita zai ɗau wani abu ko ya jefar da wani abu amma fitan nashi da niyyar zai koma hmm. in ya koma sai ya yi ya ce a ba sai ya yi ba hmm. wannan ɗin da ya yi na farkon ya wadatar hmm. to kai ma a nan in za ka shiga kasuwa za ka yi addu'a ta shiga kasuwa ka shiga kasuwan amma ka fita ka ba wani wani abu haka ko ka sai wani abu ka koma daban ne da kuma ka fita daga kasuwan ka tafi gida hmm. sai ka tana ban sayo wani abu ba bari in je in saya kaga wancan fitan da wannan fitan ba ɗaya bane kenan duk lokacin da ka yi fitan da ka fita ne hmm. kuma yanzu za ka sake shigowa ne don wani abu to wannan za ka yi addu'a ɗin haka bayan gida misali ka shiga bayan gida za ka shiga ka yi wanka ko ka yi wani abu ko ka yi wanki da farko ka yi addu'a ka shiga don wasu suna wanki a bayan gida hmm. to sai ka za ka fita ka ɗau wani abu ko kuma ka yi addu'a ka shiga za ka dube ka yi wanka ashe ka bar sabulu ko sabulun ka ya ƙare akwai sabulu a waje sai ka fita ka ɗau sabulun to ba sai ka jaddada addu'ar ba tun da da ka yi addu'a ka shiga kuma ka fita ne da niyyar za ka koma wallahu alam wannan addu'ar kai ta farkon ya wadatar sai wanda ya samu sallar juma'a raka a ɗaya ko? in ya tashi zai yi karatun Fatiya da sura ne a bayyane eh, in ka samu raka ko ɗaya bane misali ka zo ka da su a tahiya to wannan in imam ya yi sallama in ka tashi a zahar za ka yi raka hudun za ka yi tunda baka samu raka ko ɗaya ba mm. in ka samu ka raka a raka ɗaya to za ka cika ɗayan kamar yadda ka samu ɗayar mm. sai wanda yake tambaya akan shi dan agaji ne idan imam yana hudu ba an ce shiru sai kuma gashi su suna eh, cewa mutane su yi shiru ko su yi kaza su yi kaza wallahu alam kaji an san ko? to zan bincika zuwa gaba insha Allah shin wanda yana wani aiki mm. ya matsayinsa shin an ɗauke masa ne? tunda hadisi ya nuna hatta ko da wani mai surutu ma kace masa ya shiru kai din kai lagu eh, na'am mai cewa addu'a ga mamaci ko neman shirya da ya akwai wasu tagamammen addu'a ne addu'a ga mamaci iyaka addu'ar nema musu gafara ne Allahumma kfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma afihi fi kabrihi mm. Allah ka gafarta masa Allah ka ji kansa Allah ka bashi lafiya cikin kabarinsa mm. Eh, da dai sauran addu'o'i da ake yi amma eh, ko da wace irin addu'a ake yi dai a dinga shigar da mamaci kar wasu ɗin lokacin da ake jin radadin mutuwan shine ake da himman addu'a amma bayan wata shida shekara ɗaya sai kaga an manta da yin addu'a ga mamaci wannan ba daidai ba ne matukar mutumin ka ya mutu ka zama kana masa addu'a a duk lokacin da ka tashi yin addu'a ga kanka ko ga wasu bukatunka. sannan yara Allah ya shirye da su su ma haka za a yi musu addu'a da yaren da kike za zaki musu addu'a Allah ya shirye da su ko kuma ki ce Allahumma aslih li ci ko rabbi habli min as-salihin ko rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya zamanto dai ana musu addu'a ko da yaushe kuma ana iya ayi sadaka ai tawassuli iyaye da haka suke yi suna sadaka suna tura 'ya'yansu gun malamai su kai sadaka kuma a yi musu addu'a to yana da kyau a dinga yin a haɗa addu'a da sadaka kar addu'a kaɗai ake yi ko mamacin ma naka da ya rasu ko naki da ta ya rasu to bayan ana musu addu'a din a yi musu sadakan wani abu musamman sadaka jariya wani abu da ladan zai dinga gudana ga mamacin yana da kyau a yi hakan don kai ma baka san taka yaushe za ta zo ba to ko baka nan kuma wancan alkhairin zai isa ga shi mamacin mm. na sai kuma mai cewa wanda ya ce da matarsa ki je gidanku ko ki je gidanku na sauki mm. amma bai ba ta takarda ba mm. ki je gidanku wannan muhtamal shi yana iya ɗaukan fuska biyu me kake nufi amma na sauki ai wannan zahiri ne ka sake ta ka faɗi kalmar saki sannan kuma kace baka ba da takarda ba ba da takarda don shaida ne ba don sake akwai ko babu ba amfanin ba da takarda shine shaida wani zai yi sakin ya zo yana musawa shi ya ce bai saka ba sai a nuna masa ga takardar da ka bayar na saki kuma idan mutum ya ba da takarda na saki ya kamata a rubutun an kwanan wata to in babu a rubuta don wasu za su kai sakin su ɗaya biyu uku sai su zo suna musu sai san ba haka ba ne kuma wata matar ma ita ma za a sake ta ɗin ko da yake musun mace ba shi ne yake da tasiri ba ba kamar musun namiji ba ne domin namiji shi ke rike da daman yake rike da akalar auren to in yace bai saka ba za a saurare shi to amma idan akwai dalili na cewa eh ya saka eh gashi takarda da ya bayar na rana kaza rana kaza kuma gashi a waya ya tura rana kaza kuma ya zo da su wane a gabansu ya faɗa kaga saki ya kai uku to wani amma zai yi sakin ya mayar ya sake ya mayar sai ya kai uku tukun sai ya ji cewa yanzu ne ma ya fara son ta kuma dama jarrabawa ce daga Allah duk wanda bai kiyaye doka ba Allah zai jarrabe shi to ai hattara da yawan sakin mata kuma wannan wanda kai tambaya saki ya riga ya tabbata sai dai in bai kai uku ba sai ku zauna ku yi komen ku in kuma ya kai uku salamun kaulan min rabin rahim Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya mu kuma Allah ya kyautata namu karshen Allah ya gyara halayenmu da halayen ƴaƴanmu da matanmu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin ƙasa wanda suke nufi da alkhairi a ko'ina Allah ka nuna musu alkhairi wanda suke nufi mu da sharri Allah kar ka basu nasara a kanmu ya Allah duk wanda yake nufin bayinka da sharri ko hasada ko sihiri Allah ka mayar masa da kaidinsa duk wani mai sihiri Allah ka mayar masa da kayansa Allah ka kubutar da mu daga sharri masu sharri duk wanda yake kallon dan uwansa da idon hasada da aini da kambun baka Allah ka mayar musu da kayansu Allah ka kare mu da kariyarka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة آمين. اللهم اقنا شر السحرة والمشعوذين اللهم بارك لنا في أمرنا وبارك لنا في أهلنا وأولادنا وذرياتنا آمين. اللهم اكل أهوالنا وأهوال المسلمين في كل مكان اللهم انزل الأمن والاستقرار في بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين آمين. اللهم اصلح أهوال أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أقم دماءنا ودماء إخواننا المسلمين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين